Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan zazzafar tasha mai farin jini kuma nan ba ɗaya wato tashar Al'ajabi TV. Wanda muke kawo muku karatun littattafan Hausa zafafa masu faɗakarwa da kuma nishaɗantar da ku masu sauraro har ila yau dai ga mu tafe a cikin wannan zazzafan littafi da za ku ji shi a yanzu wato littafin Furuci na ne na Batul Adam Jattako wanda ni jagoran shirin Nabila Ali ni tudun wada zan karanto muku Bayan kwana biyu, alhamdulillah Nasir ya samu sauki sosai ma kuwa don a yau su hajja suke shirin koma kuma kamar yadda ya yi wa momi alkawari ya cire komai a ransa har giya ya mata alkawarin ba zai ƙara sha ba. A Najeriya kuwa Agrib sai da ya ɗauki hutun sati uku ci yana shan amarshi ya shirin tafiya. Bayan watanni goma, Nasirim tana da tsawon ciki suka fulanta yaye su tun suna wata biyar don dama ba wani samun nono suke akai-akai ba tunda tana zuwa school Izza ta sake haihuwa wannan karan mamacin ta haifa Adama tana mofin a bedroom din Nasirin ta ji wayan Nasirin din tana ringin da sauri ta dauko ta yi falon da ita tana mira Nasirin din ranki shi dade ana kira da yar Nasirin ta sa hannunta ta karba tana ciza lebe daga can bangaren Agrib ya ce honi ya jikin kin yar min da hankali sarkin gida ce ki ki aje asibiti tana cije lebe ta ce wallahi mommy ce ta hana wai komai normal lokaci ne bai ba ni yanzu jikin Fayyad ne ma yafi fi na. wallahi ba da lafiya gashi an ce wai jini za a kara masa kuma wancan bayahudan ya ce kar a sake a sa masa jinin sai nawa gashi na ya kamal da na dadi da na abu duk bai zo ɗaya da nasa ba sorry my wife karki da mu insha Allah ni ma ga nan zuwa yanzu haka ina Saudiya yanzu jirgin mu zai tashi Allah zai baku lafiya kin ji ya agrib shikenan ba wanda ya isa ya hana dan sukan cin abin da ya niya na ikon sa baya tashi sai akan yara na wallahi na gaji I'm sorry kin ga jirgi zai tashi zan kashe waya I love you with all my heart kafin ta fashi amsa har ya kashe kusan a tare agrib da Nasara suka sauka a kowannen su da da asibiti ya wuce mami ta ce a ɗabi jinin agrip aka gwada bai yi daidai ba cikin ikon allah ana gwada na nasir ya yi daidai aka ɗiba aka sawa fayet na sirimkam a lokacin ta kanta take ba ita ta yi ba ma sai karfe hudu na asuba ta samu yar bebin ta mace masha allah da ita tun kafin a mata wanka kuwa kowa ya ganta sai ya ce ita ma suka falan ta biyu sak ba su da bambanci duka falan mama ake bayan an yi wa jariran wanka haja ta dauke ta ta ce ikon allah ka ga nomin yarinyar nan har wannan bakin taban na cikin tafin kafan nasiru Nasiru bata bari ba kuma ita ma a kafar hagu daidai inda na Nasir ɗin yake Allah mai iko dubi yadda take juya ido kamar shi a sanda aka fito da shi a tiyata. Abu ya ce ni dai bana gane kamannin jarirai amma wannan kam tana tuna min sanda Nasir yake jaririn sosai amma fa Nasir ɗina ya fi wannan mai kwalelan kan kyau. Dariya kai sosai a falon momi ta ce kai abu ko dai kana ciki dama Umma ta sha miya kai sabon zubi. Dadi ya ce ha wannan ta wuce. sai dai idan mu wadda ko umdatu ko wannan kanwar su ya ma sunanta mama ta ce yar baka sai sadaka ya ce yauwa to ka haɗa har da yar baka na baka sadaka. umu ta ce ito ta da dai za ta ci albarkacin sunana na bata ɗaki amma ban da wannan mai idon a tsakarka ta karashe magana tana nuna umdatu da take hannun mama izza ce ta shigo da sallama da waya hannunta ta ce ka fulan ga afan wadda zai miki sannu ta karashe magana tana miƙa nasir wayar murmushi tai tana cewa ya ivan agogo sarkin aiki dariya ivan ya ce aikin fini aiki shekara biyu kin aji yara hudu aiki za a kira agogo sarkin aiki nasirin hararar wayan ta yi kamar yana gabansa ta ce ya muke da ku kuma ai turi kai ko ya ce ai mu auren mu ya cika shekaru uku kuma ai ke da kika tashi dare ɗaya kika hambaɗo uku to wai kuma ba kun handamo bi ba to wai barka za ka mun mako sa ido yes giwar mata mun yi godiya duk da wani karan ɗaya ta kika bamu bayan kin ci mana abincin kusan shekara kwafa ta yi bata masa magana ba dariya ya ce my dear sister ni ma na ɗauki hutu gobe zan zo ina nan za a yi suna ina brother aa da sirin ɗaga kanta ta ta kalla inda agrib yake gabanta ne ya faɗi da ganin yanayinsa sai wani gumi yake fitarwa gaba ɗaya yanayinsa ya canza kafin ta magana har ya miƙe ya fita dafi da kansa da yake jin kamar zai rabe gida biyu yana zaune a bedroom din Nasir yana jiran fitowarsa a bathroom din ya ji motsin shawa Nasir yana fitowa ya ga a haka kallo daya ya masa ya juya yayi inda wardrobe sa yake wani riga ya ciro fari mai yankakken hannu ya saka ya ɗauko wandon marum iya gwiwa ya saka yana brush din yana kallon kansa ta cikin miran ya ce kana lafiya kuwa a garib cikin muryarsa da yake wani irin kamewa wanda duk wanda ya ji sai ya tausaya masa ya ce Muhammad me yasa 'yata ta yi kamar girgiza da kai hajiye brush din yayi yana dagowa inda agrib yake yana jifansa da murmushi ya dafa kafadarsa ya ce wannan wace irin tambaya ne me yi abin damuwa dan ya ta yi kama da ubanta nasir me yasa ba za ka dauki makami ka kashe ni ba ka huta bana tunanin zan ji dacin mutuwa fiye da abin da nake ji yanzu ni musulmi ne ubangiji bai yarje min na kashe kaina ba ba zan iya ba amma dan Allah nasir ko sawa ka yi ni a kashe ni ban ga amfanin rayuwata ba ka bata min duniyata inda ba zan taba jin daɗin ta ba murmushi nasir ya ce tun daga yanzu ai na zaci zaka jure ko ka zaci barazana ne ai ka shirya daukan wanda ya fi haka ma tunda ka san ni mai faɗa ne na cika ba na taɓa faɗin abu bai ba ina amfani da dama ta akan lokaci na faɗa maka kaddarar nasirin ba mai kyau bane ka gauraya da ita ne ni ba da makami nake son na kashe ku ba da azabin bakin cikin rayuwa za ku mutu ina son ka jira ranar sunan wannan jariri ka ga abin da zai faru amma kafin wannan ga zaɓi idan kana son lafiya to baka makara ba za ka iya sake nasirin kafin satin in ba haka ba akwai gagarumin matsala wallahi wallahi wallahi akwai babban rikici a tri brada shiru Nasir yayi yana sauraron Agrif ko zai faɗi wani abu amma Agrif ya kasa magana can Nasir yayi murmushi ya ce idan baka da abinci wani zan je na yi wa 'yata hudu ba sunanta Zainab wato Mama mai kanwar Hajiya ta Tardim Yana gama faɗin hakan ya juya ya fita a grib jiya yayi ko harshen harshensa ba zai iya ɗaga ba. Kamar yadda a grib ya bar su haka ya same su. Dan yau breakfast ma a nan bangaren Mama Hajiya ta ce a shirya musu cikin takun na isa da izza da natsuwa ya shigo. Dadi Abu Mama Ummu kun tashi lafiya a tare suka ce morning my son. Lafiya kalau my son. Dadi ya ce Nasir ya kake jin jikin jiya an ɗebi jininka ko? Ba komai dadi ni lafiya ma ya kara min. Ina gama yanzu duk wata zan je a dinga ɗiba. Wallahi wallahi na nake lafiya kalau sosai ya kara karashe magana irinsa akan jaririyar da take hannun hajja numfasa ya ce mama amma yarki fa ta iya haihuwa wannan baby girl din ita ce on top a cup three brother fall ya karashe magana yana mika hannu alamun a basa hajja mika masa tai tana tura bakin wai ita nan bai gaida ta ba amma ba ta isa ta furta ba nasir bayan ya yi wa jaririyar kirin sallah da salatin annabi ya mata hudu ba yana mika momi ita yace ce sunan da zainab maman dardim kenan a mamakance hajja ta juyo ta ce da gaske Zainabu Abu tawo mai tagwayen suna na samu? Allah sarki yar uwa mace mai alin kwarai Allahu akubar yau ga dan gidan Abdulsamad ya ce bai gaji da jin sunan ki ba tashi tai ta fara rawa tana cewa Zainabu Abu gadon kuɗi Zainabu Abu gadon kuɗi kowa dariya ya fara har Nasirim da ranta yake a mugun ɓaci akan me Nasir zai dinga juya su Hajiya ta zauna kusa da Nasir sai washe baki take ta ce Nasiru ya akai kai wannan tunanin kai madalla da kai Aida ma na san kai din na musamman ne jinin Abdulsamad ne пространства yake yawo a jikinka. ko haka ya dinga fara'a a ganin Hajiya da Nasara cikin fara'a. Haka aka yi breakfast ba a ma nemi ina Agribi yake ba ma sai dai Nasirim ta yi mamaki na rashin ganin sa. Izza ce da babanta zaune izan tana faɗin baba ba za ka gane ba ne. Wallahi kowa ya fi son yaran Nasirim da na zaci dan an ga maza ne sai yanzu da ta haifi mace na gane ba komai ba ne nuna bambanci ne. Shi kansa Ivan fa ya fi son yaran Nasirim akan namu. Komai ya ce Turi Brother idan ka duba media duk inda aka ɗora pictures to hoton su za ka ya dora yanzu haka ko password ɗin wayansa da na kwamfutansa sunan kafulan ne ga nasara bai taɓa ko kallon inda yara na suke ba amma yaran nasirin tamkar shine su maga tamkar shine ubansu na gaji Cikin ɗaura fuska baban nata ya ce, isa saurare ni, duk wani nasara tana tare da haƙuri. Na ce ki haƙuri akwai wani guba da zai fashe a cikin gidan nan wanda ina sa ran mu zai yi wa daɗi. Ke ce da riba, ke ce da riba amma sai kin haƙuri matakin nasara haƙuri ne. Amma baba ka duba idan da yin da za a yi dan Allah. Na ce miki akwai abin da yake shirin faruwa wanda ya fi guguwar tsafi na ma ƙarfi. Ke dai ki fatan Allah ya sa ya faru mu ne da nasara. Tasu mata ishe su ba sai na yi wani abu akan su ba. Shikenan baba bari na koma ciki idan na san ko mu sanar za ta fashe da ku kuka sai dai su ce ma'aikatan gidan su goya su amma ba dai ummu ko mama ko mummi su dauke ta ba ta yi magana tana tashi murmushi baban izaye yana shafa gemun safili ya ce ya cika tab rikicin babban gida zai yi fashewa da kowa sai ya haɗe zuciya ya mutu wanda daga ni sai izini za mu rage da yaranta nasirin tun tana sa ran gana a garib har dare shiru ga wayarsa ba ta shiga haka ba shegari da dare ma ya ta kasa jurewa sai da ta daidaici kowa ya tafi fata ɗan hajiya ta saka dogon hijab ta fito a hankali take takawa har zuwa bangaren nasu shiru har ta fara tunanin ko baya nan sai kuma ta turo zakar ya tabbatar mata da yana ciki sama ta haura bata koyi notkin ba ta daura handle din ta shiga gabanta ne ya faɗi a sanda ta gansa kudin na cikin bargo da sauri ta karasa tana cewa abon fayyata kana lafiya kuwa ta karashe magana tana jan biragar din hannunta daura goshinsa zuwa wuyansa ta yi zafi ta jirau cikin gigicewa ta ce kai a grif me yake damun ka ka ji jikinka kuwa a hankali ya sauke hannunta a jikinsa ya ce halima ba na son haramtaccen hannunki ya kara taɓa min jiki ki abu ɗaya nake bukata a wajen ki me yasa jaririyar nan ta yi kama da Muhammad Nasirim ta ce waye Muhammad haramtacce kuma hannun nawa Shiru Agrabe yana tunanin anya idan ya zargi Nasirim ya mata adalcin gaskiya kuwa zargi fa haramun ne kuma a yanzu da Nasirim ta tsani Nasir ba wani abu da zai faru a tsakanin su wannan shiri ne na Nasir don ya sake dulmiyar da rayuwarsu cikin matsala yanzu idan ya bari suka samu matsala da Nasirim to Nasir ya nasara kenan kawai sai ya fara wani irin karkarwa alamun zazzabi ne yake damusa daga na ya fara surutu amma ke wace iri ce am ke wace ce don Allah ya kira mu mata ta Halima a a ana kiranta Nasiru wayo kaina me kwarkwata ne a kaina za ta cire min kwarkwata ya kira mu matata kar ki taba da hannu ki harabta ce kuka Nasiru ta fara sosai tana jijjiga shi ya a ya yake damun ka ne jikinka kamar wuta na shiga uku ta yi magana tana sa tare da fita da sauri a bakin gate din fat din nasu ta ci karo da zakar bodyguard din agrib din lafiya mu dan cikin yana ta ce a agrif tana nuna masa cikin gidan a tsorace zakar ya ce sa ta yi saurin shiga ciki da gudu ta yi fat ɗin hajiya cikin kiɗima take musu bayani a kiɗime kowa ya tashi aka yi fat ɗan agrif bai daina surutun ba dai har sai da momi ta masa allura har da na bacci hajiya ta ce o ni lami ina nan ina murnar samun zainabu a ashe haruna yana cikin wani hali haba ne fatin jiya fa ban ganshi ba Allah sarki mai gida Allah ya baka lafiya momi ta ce a bar shi ya ɗan huta a shi kai za ka kwana da shi idan da wani matsala ne sai ka sanar da ni haja ta ce to adamu ku kula da shi sosai ni ma ba dan ban iya bacci ba sai dai a gado na na ba bada a nan zan kwana yo idan na kwana nan ai sai na manta shi a ni ma dan dai duk juyi sai na masa addu'a Allah sarki abdulsamad dan aljanna nasirin ba a sauranta ba ta tafi cikin dare ko sai ta kira abba ta ya fi so uku sai bayan sallah asuba nasir ya bi su dadi duba agrib din bayan fitar su dadi nasir ya ce wa abati bros ka je ka dan samu bacci ina nan Abacha yana fita Nasir ya rufe kofar har da murɗaki ya zo ya zauna a kan bedside ya ce wallahi e ina tausaya maka ban san yaushe ka zama mai taurin kai ba. Tashi a garbe ya zaune ya kamo wannan Nasir ya ce ai na daina na bar maka komai a hannunka ka yi yadda kake so na baka nan da shekara dubu ko zaka gaji amma abu ɗaya ne ba zan saki ta Halima ba yara kuma da kake tara mana wallahi ba ragata kai da komai ba sai ma karuwa da nake samu ko yanzu na mutu yaran nan a matsayin na suke ni zan fi samun addu'ar su fiye da kowa ake zuwa gidan marayu ma ake ɗaukan yara a raina balle ni yaran dan uwana makusanci na wanda suka fito a cikin jikin Nasirim yarinyar da bani da kamar ta wallahi godiya ma ya kamata na maka musamman yaran da suke fitowa da kalar kyau na ɗaukan hankali shi yasa kowa yake son su saboda albarkacin wannan kyan da suka gado shiru Nasiru ya da alama ya rasa abinciwa. wa a garib ne ringin hannu ya mika ya janyo ta akan Besat murmushi ya gani ganin na sirimci yana daga ya fara mata waka. Tilas ganin mu tilas barin mu kaunar kitun da na yi nisa su ba batun na fasa ko za a ce mini in ba da raifansa. Wani nauyin numfashi ta sauke cikin sanyin murya ta ce, Alhamdulillah abin fayyad, wallahi na tsorata jiya, ya jikin naka yanzu. Cikinta ta taso murya ya ce, na kina amsa din sai kin rama min waƙar da na miki. Cikin murmushi ita ma ta fara mai ta waƙar. Labari a zuciya kai ne, soyayya ce ta ka ta yi tasiri dan gata. Shi kenan ta furta, ya ce, eh, ya direba baroda ya bebi ta ce, ga bebi an situr Breda suna wajen momi ka san wai wancan ba Yahudan ya ce a gunta za su zauna ni har yanzu ban ga fayyad ba tunda aka masa ƙarin jini. Ya ce ki damu ai mama tana da sauran yaran riko a wajenta. Momin dama ya dace a bawa jikin fayyad kuma da sauki jiya aini na ɗauko su bayan mun zo ne da zazzabin ya durar min. To kai ya naka jikin alhamdulillah ba abin da nake ji yanzu sai son ganin ki kawai. Haka dai ya suka ƙaraci rasu Nasir yana kwance a gefensa kamar baya ji har ya kashe wayar ya maida akan bedside ya rigingine yana kallon sama ya fara waƙar zama na aure yana da daɗi yana da ɗaci ma'aurata ashe soyayya da daɗi sai kuma ya mike tsaye yana taku a hankali zai shiga bazirin hari ya murda handul ya juyo ya ce na faɗa na ƙara wanda ya so ka kaso shi wanda ya yi ka ƙyale shi hasada babban ciwo a zuciyar mai ƙulla shi kuma duk mai halin maciji bakinsa baya kyan hali ba wani bai yadda jalla ke yi ba bai yadda da kaddara ba to na ga tuni ya gaba ya ƙarashe maganar yana shigewa tare da rufe ƙofar na kwantar da kansa yana karanto inna wallahi don haka komai don haka kawai ya ji gabansa yana mugun faduwa da bai san dalili ba wayansa ne ya ringe a sanye ya janyo ta cikin aljihunsa a kasalance ya ce shatima ya akai cikin kuka shatima ce ya labai aifan aifan ya mutu a zaburar nasir ya tashi me What? Me? Sa sai dai miya wuri wala da wani gwaje-gwaje an yi har yanzu ba mu gano me musabbabin mutuwar tasa ba. Ni ya aika ni ne airport ina masa cikin tafiya. Kawai sai akra mai kira ni yana kuka. Wai ya labai Aiban ya mutu wallahi kalau muka rabu da shi. Ƙarya kake shatima Aiban din ba yanzu zai mutu ba. Agrif jin sambatin Nasir ya sa fito da sauri. Nasir sakin ware ya zube a wajen bakin gadon tare da miƙe kafafuwa yana cewa Allahumma gafirni wa ramni Agrif ya ce Nasir da gaske ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ummu ummu ummu ummu ya za ta yi yau mai kunnuwan ki za su ji miki ummu umaira ce ta shigo da gudu ya a garib dan Allah ka zo ka hana ya kamar wai kuka yake yake ta cewa an ce musu aiban ya mutu dan Allah ai ba zai mutu yanzu ba ko dan Allah ka zo ka hana shi har ummu ta jifa ta shi magana tana fada jikin Agrif a cikin kankanin lokaci mutuwar aiban ta gama ratsa zukatan iyalan dare barada kowa ka gani abin tausayi ba wani mai lallashin wani Allah sarki in zama soyayya tafi sai cikin dare ka samu damar isowa da ma'aifan Ivan don haka sutura sai yawa shigarin aka mai Nasir komai nashi ya tsaya ta ya zama kalar tausayi don Ivan yana da babban mahimmanci a ci gaban duk wani sa shi Ivan mutum ne mai amana da aiki da zuciya daya duk ya fi su horo a aikin. To masu sauraro bara mu kwana a nan a cikin wannan littafi mai suna furuci na ne sai kuma idan Allah ya kai mu shiri na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya. Duka dai a cikin wannan zazzafar tasha mai farin jini kuma nan ba ɗaya wato tashar Al'ajabi TV. Tare da ni jagorar shirin Nabila Ali Tudun Wada nake ƙara muku tuni kan cewa ku danna mana subscribe lakin tare da latsa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. To masu sauraro a nan za mu dakata sai Allah ya sake sada mu a shiri na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya. Ku dai ku danna mana subscribe da lakin tare da latsa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora a cikin wannan zazzafar tasha dai kada ku manta sunana Nabila Aliyu Tudun Wada da nake jagorantar shirin